الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون waɗanda ba sa ba da zakar dokiyoyinsu kuma sun kafirce wa lahira da abin da yake cikinta na ni'ima da wamammiya da azaba mai raɗaɗi